Yau da fata mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Aula. Kamar yadda aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu. A yau sha biyu ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da ashirin filin namu na nishadin waƙoƙi ne. haka yake zara yau wakiliyar sashen hausa da ma abokiyar aikinmu Madina sun yi mana babban kamu daga masana'antar nishadi. Lallai kan Amina, Baraka Bashir ta sami tattaunawa da Bello Sisko sannan kuma abokiyar aikinmu Madina Dahir Mai Shanu ta tattauna da DJ AB. DJ AB wanda ya wannan wakan da ke tashe yanzu wanda ake kira da so samu ne? Ashe yau ba masu sauraro ne kaɗai zan ce su kasa kunne ba har da ke kenan Amina. To jama'a kun ji abin da Zara ta ce, kar ku bari a barku a baya sai ku gyara zama ku yi ta zomo ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da tattaunawar da baraka bashir ta yi da bella sisko wanda yake zaune a kasar jamus inda yake koyar da raye-rayen gargajiya na nahiyar afirka ga dai tattaunawarsa da baraka inda zai baku cikakken bayani zaka ka ba mu labarin ka zaka fara da sunanka da sunan da inda kake sannan me ya ja hankalinka har ka fara waka kimanin shekaru nawa ana fara waka shin da waka aka fara kuku da kiɗe-kiɗe da sauransu wasu sukan ce sun fara ne da kiɗa wasu da rawa wasu da rubutun wakar shin da wani aka fara assalamu alaikum jama'a sunana bello abubakar sharif wanda aka fi sani da bello cisco mazaunin kano rijiyar lemo kuma dangin sharifai so na fara waka ta tun ina karamini ma'abocin son waƙoƙi ne idan na ji waƙoƙi zan dinga kwatanta yi kuma ni ma'abocin sa rawa ne so irin tun a gida ina ƙoƙarin haka in ɗan yi rawa a lungu in aka je wajen biki a kira ni mu je ana dai so da muna da dan samu dan canjin aka mana liƙi mu tattara haka haka da tun iyayenmu ba sa so so har suka zo sai mahaifiyata sai ta san wannan abun fa zan iya cin abinci da shi to ban ta ubanta ba ta ɗauke ni na ce mata ina son in yi in shiga makarantar rawa sai ta haɗa ni da wani wanda ake kira suran shi baban gaji baban gajan nan shi ya ɗauke ni ya kai ni wata ƙungiya da ake koyar da rawa Naje je wajen na fara kuma ha Allah ya ban hazaƙa tun ina zama a baya har aka fara kawo ni gaba na fara ni ne a gaba so na fara kuma sha'awan ina son in shiga studio in yi waka so sai na kyau abokai na magana ina son in waka na je na samu aboki na ta mai magana ya ce min babu damuwa muka je studio har na recording wata waka amma waka yanzu ban da wakar gaskiya a yanzu so garin da rawaye-rawayen mu da wake-waken mu sauran muna tafiya tuwa gari-gari na zo na haɗu da nura bobo da cizo a garin bauchi muka haɗu da su a garin bauchi muka yi wasa suka yi wasan su kamar saboda performance gidan performance guda biyu ne su suna wani waje suna performance ina wani waje muna performance to da daddare bayan an dashi da performance sai muka haɗu muka yi magana sai nuna bobo ke cewa ai ya kamata mu haɗu mu yi waka na ce to sai muka yi magana nuna bobo sai muka yi wata waka mai suna ku zo mu je kanin dabo wurin bello cisco da nura bobo wannan waka shi muka fara yi da ni da bobo so bobo shi da cizo muka yi waka da ni da shi da cizo to haka ne har muka fara har muka fara har mutane aka gane to kawai sai muka sai muka haɗu muka zama tim ɗaya muka muka zama tim ɗaya da su muka ringa tafiye-tafiye mu ne nan Abuja mu ne nan Kaduna mu ne nan ina to kin ga mun zama abokan wasa su 'yan zari ne ni dan Kano to mulmula ta abubuwan to har Allah dai ya zo yi muka fitar da wani album din mai suna fada da gaskiya Allah ya zo wa cizo ci gaba cizo ya to Germany to nima da yarda Allah Allah nima ya kawo ni gani yanzu ina kasar Germany gashi kuma a nan ina da makarantar koyar da rawa ina koyar da rawar afrobeat da kuma irin rawa al'adamu na gargajiya ina da makaranta uku da nake aiki ina koya masa rawan afrobeat rawan gargajiya na afirka kuma ina harkar waka da ni da cizo mun fita da na fita da album guda biyu waka guda biyu na fitar da waka mai suna messi da dai fitar in cizo da kuma nadi bale waka na biyu kuma aisha na fitar ɗin cizo a cikin wakar so a yanzu kuma mun gama wani aiki wani album mai suna tsalle daya insha Allah ina ji karshen watan nan ko kuma alex mott za mu sake shi a yanzu ba mun yi wasu waƙoƙi ni da umar m sharif kuma yanzu muna kan waka da adam izango da ni da adam izango da cizo ba mu gama shi ba. me mercy, show me mercy, show me mercy, yeah, yeah. Allah, show me mercy. ki baka kai ba dan bakar nera kai dolo ne idan ka samu kai ne nasu kai karamu kai babban su kai magana ba mu abokinsa cizo da nura bobo ne? Au dama baki sani ba. Ina kuwa ni a cikin wannan hirar na ji. Bari mu koma zauren tattaunawar domin mu ji sauran abubuwan da za su baki mamaki. Ila ma har da masu sauraron mu. To ka ce a yanzu kana kasar Jamus kuma har kana da makaranta da kake koyarwa shin ya koyar da karatu a wata ƙasa da ba taka ba ba wahala? Yaya aka yi har ka buɗe wannan makaranta? gaskiya ina da makarantar da nake koyarwa amma makarantar an ɗauki na aiki ne gida uku ina koyar da al'adunmu na gargajiya kuma in ka zo waje ka zo kamar ƙasa haka ƙasar da ba taka ba kuma kana da wata musibi da allah ya ma ya kamata a ce ka nuna ta kai fushin an har ka je inda ba ka tunani to ni abin da bai kenan lokacin da na zo na yi kokarin in dinga bidiyoyi ina postin ina nuna cewa ina da nasibi na kuma akan ni ga al'ada ta kuma ina son a wani al'adar nan a wannan kasa to ha Allah ya bada nasara na buɗe na ce da kawon gargajiya da kuma ina rera waƙa wani irin kalubale yake tattare da zama a wata ƙasa ganin cewa ba ƙasar ka bacci shin akwai kalubale ko ko babu kalubale kalubale da an ce duk wanda ya bar gida gida zai bai shi duk da dawa gwara gida to nan dai gaskiya a yanzu ina tare da turawa da suka dauke ni su ina zaune tare da su a gidansu da namiji da matashi da kuma ɗansu guda ɗaya da ni muna zama mu a gida kuma su ɗauke da su. sannan menene babban burinka a masana'anta ta nishaɗi ina kake son ka ga kanka a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci babban burina kuma shi ne kuma babban alfahari na babban farin ciki na ni ɗan bahaushe amma ina koya wa turawa harba na biyu kuma ina waka da yaren hausa kuma turawa suna so kuma suna yi suna ban waka kuma za ki ga sun sa hotonsu a status sun ɗora waka ta a kai na biyu kuma sun yi short video na waka ta da yaren hausa sun yi kuma burinsu a ce zan yi video na kira su na saka su a ciki kuma sun sa kayan al'adarmu na hausa kayan su ko wasu abubuwa na hausa ta kinga ina jin daɗi a ce ni dan yau na ɗauko arewa to the next level

Masu sauraron mu kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. To ga masu suna Aisha kuma ga waƙar da Bello Sisko ya rera maku. take kin mata masu suna Aisha ko da ma saurayinki ya zo da wannan kalaman kin san daga inda suka fito. <laughs> Yau da gobe da tonan CDB. To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin abokiyar aikinmu Madina Dahiru mai shanu ta samu tattaunawa da mawaƙin da aka sani da DJ AB ko DJ Abba wanda ya yi waƙar da so samu ne. To, ya kake samar da daidaito tsakanin rayuwarka ta makaranta kuma ka zo kuma ka yi waka? Well, uh, da yake shi waka ya zama kamar jinin jiki zan ce ya. <laughs> Na fara waka kafin shiga jami'a. Hmm, tun kana secondary kake waka kenan? Ya, tun na secondary nake waka. Oh. In fact, tun kafin shiga secondary amma actually ba waka nake ba ina haɗa kiɗa. lokacin so amma tana secondary lokacin na fara irin waga mm. so um, kamar yadda kika tambaya um, mm. haɗa duka gaskiya is not easy on a mm. serious note then one way or the mm-hmm. other duka suna influencing uh, suna affecting juna in that is not easy but amma wato ba abu mai sauki ba ne ba ya ba abu mai sauki ba ne gaskiya that's all I can say to yanzu wa yanzu dai waƙoƙinka nawa gaskiya idan na faɗa yawan suna yi ƙarya suna da yawa ka sani ba kenan kai ma kenan gaskiya ban sani ba suna da yawa waƙoƙi na da wayanda na yi da wasu da wayanda suka yi da ni suna da eh. yawa gaskiya to tsaya bari mu dan yi tunani za su iya kai za su kai ɗari biyar sun fi ɗari biyar za su iya kaiwa dubu ɗaya ba a cikin waɗannan waƙoƙin naka da kai wacce ce ka fi so kai a matsayinka na wanda ka yi su wacce ce ka fi so gaskiya ko tsakani da Allah babu wacce mm. wadda na so ko wacce na fitar latex ta ce wadda na so ya wace ce kenan um, uh, amma gaskiya da su samu ne i really like the song da su samu to rera mana kisar kowa da ya san da su samu ne kuma kowa na son wani yanzu dan rera mana verse ɗinka da kai a da su samu ya san nan a ce ga kyau ga kyau eh, eh. ba ka samu eh zan dinga taya ta ba ta kuɗi siya wata mota eh ce eh. ita sam sam sam sai ni gida na kawai za ta zauna eh. na zama yaron gwamna kwangila harka da dala kai a don bulo sai ku duba ku auna ta eh, so samu ne aure baby yar boko amma tsoro na shine kada ta zo ta maida ni wani oko eh, yara na kam za su kai bara no so in pocket ina kam za su rai eh, da so samu ne samu mai san addini ga sallah tsoron Allah duk duniya ta ce babu kamar ni the latest Honda. into full full tank then tana shawo kwana when she pull up you go under. That's so samu ne, da samu wacce ta san wanka. Wacce ta san eya ne da ka ganta za ta shige ranka. Sai na fi kowa filin, addabi kowa da for 247 sai na zo ga sabon mota na an kera dole in zama tila zan yi bolin da ita na shigo kano dole mu sauka a tila da so samu ne gashi a gogo. jikinta na niki fuskanta kamar halabari amaryan kawai ta fito da taɓaryan kawai zan aure ta dan ta haifan abai. so samu ne samu mai san cilin yar fara boss lady mai kyau wanda ke san filin <laughs> akwai cilin rip to mamoni don kuɗi na fa zan yi kilin Ka so samu ne a ce ta iya yanga yanda za ta bonsa gayu ba ruwanta da habu ko benga san sai mata kayan makeup ta sa jan baki ta ɗau wanka sab before i wake up so samu ne au ashe na ma samu whatsapp twitter id design baba share mun sha damu zan kai ta usa ta ba by honeymoon dubai na mu biya ta sk ya so samu ne a ce so samu ne haka kawai daga sama um, actually da muka yi recording waka din mm. daga baya ne muka ce irin like let's do something kamar irin having fun ne kin gane a kawai mai zama mm. kawai mu ne muke jin daɗin wato ba ka ba wai e eh, Yeah, wani iya e jin daɗin rayuwa. Eh, exactly. Kuma like akwai fans ɗin da suke yawan complain cewa ba ma rawa a irin mm. Wato suna kawo korafin cewa ba kwa rawa. Yeah. Kuma kisa mun yi rawan ba da iya ba amma kun yi rawa kenan ah, a gaskiya ne ta ka muku yanzu nan to a cikin gurbin ku ya fi iya rawa a ah, ni ne a ah! <laughs> kai baka san ba a yaban kai ba ya saka cewa wani da kai ne mana ai inda mai ja yanzu ya ja hmm, to haka ne to abba kana da aure na yi kama da aure ba a tambaya ce kana da aure ko baka da aure gaskiya ban da aure baka da aure to ga ka matashi kuma kana tashe kana harkan waka da sauransu dai na san cewa 'yan mata sukan yawan ajiye maka sako a yan watakila ya kake fama da wannan yadda dai nake dilin da mata gaskiya ah, i won't say dilin ma kawai dai compliment ne irin wasu suna turo ma sakonni cewa irin kana burge su kaza kaza kawai a ah, ya thank you thank you very much i try as much as i can to respond kin gane ina responding ga wayanda zan iya dan gaskiya ba zan iya yin duka ba yawa to ne amma To ya akwai wata irin tsangwama da kake fuskanta saboda ka san wata rana mutane sukan yawa waɗanda ke harkar fina-finai ko harkar wake-wake sukan musu wani irin kallo na daban kamar suna yin abu marasa kyau ka gane to kai kana fuskantar wannan matsalar ka sosai makuwa to ya kake ya kake um, magana ni a wun sai muna yin wani abu da is against irin abin nan ne but business muke yi kin gane ai kuma mm. um, abin da muke muna trying as much as we can mu irin gudunma mm. irin wayannan maganganu amma mm. kawai ni abin da dai ke keeping ina going shine nobody can judge me kin gane only god can judge me Allah ga wasu ma suna wasu maganganu gaskiya bai da da kasa mm, ba ka sa bakin ka kenan kyalewa kake bai bai damun ka no gaskiya bai damun na because na riga na san me nake so me nake me na dosa kuma mm. To waɗanne irin kalubale zaka ce ka fuskanta a tun lokacin da ka fara waka zuwa yanzu? Kun ga na farko mm. shine um, yanayin inda culture din mu yake wato al'adar mu yau al'ada din eh, mhm. yadda yake mun sha wahala kafin a yi accepting din eh, kafin a karɓe ku ita second challenge shine na irin like when the last yi sponsoring din don mun kawo wani point that kin gane um, da kuɗin mu muke duka abubuwan da muke yi kuma kin ga like Uh, mu students ne ba wai muna yin wani sana'a ba ne mai kwari da za mu mm. support music ne kuma music ɗin requires money irin sosai mm. wato dole sai an zuba kuɗi za ku iya yin harkar wata sosai kawai the only advantage that we had shine mu muke aikin mu da kanmu ni na lura da cewa kai ma a wuce abinci ne <laughs> saboda kullum kana magana abinci kullum ka sa wannan abincin ka ce kaza kana son abinci menene mm. abincinka da ka fi so ka ga kana ci babu na ah, san abinci da dama ina san abinci ah, da ah. dama si abinci shine shine rayuwa in ba abinci <laughs> forget duk wani jin daɗi ya kare a abinci mm. ya so shine ni kuma na san abinci duk akai ajiya da abinci duka kawai ya amma i must say ina son jollof rice i like jollof mm-hmm. na taɓa cewa jollof rice no Oh, oh, wa ke rubuta maka waƙoƙinka? Na san mutane da za su sani. Awa, ni ke rubuta waƙoƙi a duka. Dukkanin waƙoƙinka kai kake zama ka rubuta su da kanka? Duka. To, waƙoƙin da kuke a gurupinku ba, waya ne? Suna rubutawa da kansu duka, kowa da kansu yake rubutawa. Kowa, Malam Haruna na ga waƙoƙinka na gambara ne yawanci wato hip hop. Me ya eh. baka sha'awa ga bin wannan fannin na waka duba da cewa a arewacin najeriya mutane ba su cika yin gambara ba ko ba a cika samun waɗanda ke haƙoƙin gambara ba well uh, akwai uh, reasons da yawa da ya sa na yin rap akwai dalilai da yawa ke ya amma dalili da ko shi ne shi rap ga irin wakan singin za ka iya kawai singing ne ka saffaɗan kalma ɗaya madina madina kawai kin gane ba amma rap za ka faɗi wani abu ne wanda it requires irin thinking kin gane wato kana nufin idan za ka yi rap za ka fi iya faɗan abu mai ma'ana kenan exactly nan gaba akwai shirin da kake yi na yin waƙar wato haɗin gwiwa wato featuring da wani mawaki musamman ma daga kudancin Najeriya? a sosai makuwa mu biya open gaskiya duk wanda yake son waka da mu wallahi biya open amma akwai wanda ka riga ka tsara cewa za ka yi da shi kun riga kun yi magana da ku ba zan iya faɗi ba amma recently akwai babbar mawaƙiya wanda take Mavis record Dija mu yi aiki da ita currently muna da aiki akan waka har yanzu amma irin masu sarrafa Mm. za mu sake shi gari gari su. kuna a ƙarshe wace shawara kake da shi ko wace shawara za ka bai wa matasa waɗanda ke tasuwa waɗanda suke da buri da dama da suke so su cimma a rayuwarsu um, gaskiya shawaran da zan bayar shawara ne wanda dama na daɗi ina badawa um, na farko dai a dinga jin maganar iyaye akwai wanda suna son su yi waka amma sun hana su so irin suna yi wa tambaya mai za su yi a za su ne mai gaskiya the best thing to do ne ka bi umarnin iyayenka mm. saboda sun fi musamman ka in gane a um, amma kuma wayanda already an basu suna yin waka abin da zan ce ne. kada su manta cewa arewa suke kuma su je su dawo arewa nan ne za su ji da kin gane ai kuma uh, they should always um, uh, stick to their originality mm. um, wato su kasu kaucewa asalinsu yau kasu kaucewa asalinsu kuma su san da gandunsu da ne a mota irin ta yata da so samu ne na samu yarinyar gwamna da ce ita sam sam sam sai ni gida na kawai za ta zauna na zama yaron gwamna kwangila harka da dala sauraro abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahra aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan birnin washington dc na nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. wasan kwallo